جهنم يصلونها وبئس القرار gidan hallakar shine jahannama za su shige ta za su kwankwaɗi zafinta tir da wannan matabbatar tasu